Kwararre a ilimin kimiyya da fasaha Dr. Grema Kyari ya ce nan da shekara ta 2030 rabin ayyukan duniya za su koma kan na'urori da hakan zai rage dogaro ga aikin karfi. Kyari ya ce hakan a lokaci guda na nuna damar samun ayyuka cikin sauki bisa kwarewa a fannin fasaha. By 2030, 50% na global job ko na office ko na hannu zai koma kan na'ura shine abin da ake ce mishi kirkirarren fasaha wato zai zama mutane da yawa ba su da aiki amma to kuma zai kawo ayyuka kala-kala wanda mutane za su dogara a kai. Dr. Grema Kyari ya ce wannan farkawa ce ga waɗanda ke kammala makaranta da korafin ba ayyukan yi da su dage wajen koyar fasahar sana'a da ke kan na'ura mai kwakwalwa. Kyari ya ce daga ko ina mutum yake rayuwa zai iya samun aikin yi da zai bashi albashi ko kuɗin shiga don kula da tsadar rayuwa. Ana bukatan masu wannan skills din a cikin fannin duniya. Za ka ka zama a cikin Kano, Kaduna, Maiduguri, Bauchi, Neja, ka yi aiki a Amerika ta wannan hanyar gizo kuma a biya ka. Wayannan abubuwan na matasa mu dole su tashi su saya. ce ni na karanta chemistry, na karanta biology, na karanta political science. Wannan hanyar ba zan iya ba a'a ba haka ba ne. Kowane bai karatu ba zai shiga wannan hanyar ya samu social skill ya samu soft skill kuma ya shiga cikin da ake bukata aiki da ake bukata ka zauna a cikin gidanka a cikin dakin ka kai aiki kuma a biya ka kuma ta hanyar gona aka kai zai kai amfani da wannan start up fara aiki ya manka amfani sosai ilimin da muke bukata na kamata mutane su tashi su nema. Kyari da tawagar kwararru sun zaga sassan Najeriya musamman yankunan karkarar Arewa don wayar da kan matasa kan wannan abin da ke tun karowa nan da shekaru shida masu zuwa. Shi kuma babban sakatare a ma'aikatar kasuwanci da masana'antu ambasada Nura Abbarim ya ce, ‘yan Najeriya na ci gaba da samun kwararru da kan yi fice a duniya kuma gwamnati na ba su ƙwarin gwiwa. Duk takardun da za ka nuna na Najeriya cewa kayi a nan ya tabbatar maka cewa kayi kwalifayin a dauke ka aiki a ko'ina a duniya to shine muke yarjejeniya da su. Karancin wutar lantarki rashin wayar da kai da tsadar kayan aiki na daga dalilan da kan kawo rashin amfanar ɗalibai da ma sauran 'yan Najeriya masu ƙaramin ƙarfi wajen cin moriyar fasahar zamani. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.